ta ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين don kwabara fi tafsilin kissa ya fara kan faɗi wato abin ga bayanin ta daki daki faƙala wa na Musa ila fir'auna mun ka aiki Musa zuwa ga fir'auna fa zahaba ilayhi ya tahi zuwa gare shi wa qala yace Eh, wa qala musa ta sannan musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin inni rasulun rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya fade shi ya fir'aunu kawai bai ce ran kashi dade ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin reka. fakar zaba wa fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake da annahu kana ya kula ana rabbukum al'ala domin shi yana ta ne ubangiji na mamaki daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga cewa an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula حبيب علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت إسرائيل to haƙiƙon alayya wato wajibi ne a kaina wato wajibi ne a kaina Allah a ala Allah kada in faɗa ah, kada in faɗi komi in jingina ga Allah sai abin da gaskiya arji ita kuma bi na min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijin wanda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fara silma iya bani isra'ila ka sake bani isra'ila zuwa sham ah, abin tare da ni wa kana yasa abadan ya bautar da su Ah, kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su fita daga cikin masar da ni mu yi ta tahiyar da ya yi haka nan shi kenan eh, eh? mala abin ya komai eh wato sun dauke su ne ba fi musu aiki su ne bayan su to sake su lokaci ya fi tsanani eh, eh wato yace ka sake su su fita da an tsaya nan yace ko tafi da an gama to sai yake wa kala قال إن كنت جئت بآية sannan babu wata ibada wa qala fir'aunu amma amin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alami. ashe kenan akwai wani rabbil alami. amma abinda an kaso in ya yarda ya saki bani isra'ila su fita shikenan eh wannan abin nan ba eh, qala eh, qala fir'aunu lahu wato fir'aunu ya ce masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awa ka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati bi haka zo da ita in kun ta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi ya gare ta kun gani fir'aun yana da hankali ya ce in kana da aya kawo mu gani na bai ce ba muso ba فألقي عصاه فإذا هي ثعبان falka asahu sai Musa ya jefa sandarsa ya yayi jiwa da sandarsa gaba ga Fir'auna fai da su bano sai ga ta babban maciji wato kwamarci mubin wanda an bayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ta ya tashi ya bude baki wana za ya da wana za ga to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a ya dahu ya fizge hannunsa daga cikin aljihu fa idza hiya bayda sai ga hannu ya koma fara za ta mai haske kamar tocilan linnadirin ga masu dibi khilafu ma kana alaita sa'a mai da take min al'adamati na garfata Ah, summa in azalu an Musa ya tashawaru na fi ma ya una biyu wato da sun kaga waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda ya fidda hannu ya ya zan kamar toci lamfa yana fidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu tai mu shawara mi za mu yi to ba kun wannan kai ke da kai da ga kare ga faifai na biyu to ci gaba al mala'u min قوم فرعون إن هذا لساهر عليم to sun bar Musa sun koma daban suna shawara kalal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hada la sahirun alim wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'iqun fi ilmi sihir ya tsere ba kowa ga ilmin sihir wa fi shu'ara innahu min qawlin fir'auna ga kuma abin cikin suratun shu'ara an shi shi fir'auna ya faɗi wannan magana faka annahum qalu huma kamar sun faɗa ma a tare da shi ala sabilin tashawur wa suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا تامرون to sai fir'auna ya ce yuridu an yakuna jakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku fa ma za ta murta bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara ai da shi kanu qalu mhm. ardi wa ahahu wa ardi bil qalu arjih wa akahu sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa akahu da shi da dan uwansa ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madaina hashirin ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta a tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya zo ta bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli sahirin alim su masu yeku eh, wannan mazanin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato yabdul Musa fi ilmi sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajrani كنا na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala na dari kai fa arsala fir'auna man yashur sahara bai ambaci yadda ya aika ba takardu ya basu yaya an kai shi da gashi sun tafi gilma da in cikin garuruwa wa kafa ijtamu bin kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba mu sani ba hatta jawo bin ga su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin garuwa ta faifai sabo wato abin an kawo masu sihiri gaba ga fir'auna mahadar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibaini min muhawar min muhawiril uqadi wato sannan suna shawara wato abin ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ga fayafa waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun ka zo mu fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na hannu galibi in kuma zan mu ne masu dinjaya ne za a ba mu domin kada mai aikin ba za wa dama mai sihiri ya yahi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane hmm. qala am eh kuna da mana wa innakum lamina muqarrabin wato ku kuna cikin waɗanda abu kusanta gare ni wato zan hidda wazirai na ku ne ministoci wa kuna in ta an muhawara nan wato kenan magana ta kare bayna sahari to fir'auna wato in an dai kun ja to za ku zan ministoci ku kusa to mu ci gaba Hallelujah, ya أن ma وإما أن نكون نحن الملقين توا ما منا جديد فايفاي سابو wato as-saharatu iltaqaw ma Musa su sun hito sun hadu tare da Musa amma majami'in amma majami'a ammatin minan gaba ga mutane an tare mutane ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wato don ayi jayayya ga wanda karfin sihiri wal musabaqati da tsira wata kaddama sai sai su masu sihiri sun fara hitowa me sun kace kalu suka ce mun Musa ya Musa in ma an turkewa in ma an nakuna al mulkin ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da aka gare mu قال قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ta wa amrun lil izin wata ya musu ya musu izini kenan bi kadimi da kayan domin umarni ga wanda a daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai na ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal al haqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya da ta ture ta sannan za a gane domin in ya fa arzakuwa da nashi suka tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falan ma alƙaw lokacin da sun ga jefa sanduna abin nan eh, eh, hibal yaggonsu wa yawon domin wato yaggwai ne suka shahe su da makure eh. wato zaiba ba hakanan wannan sanduna sun kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba in an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aka kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka jefa waɗannan yaggwai saharu a inana sun ka sirce idanun mutane a sarrafu ha an haqiqata idraki sun ka karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kamar mace sai ne sun ka tsoratar da mutane kenan wa lokacin jefawa da kide-kide da wuri abin nan kuwa don abin nan kuma bai sihiri kun san ƙoƙarin ke ya ba mutane tsoro hawafun sun tsoratar da mutane haisu hayyalu hayyatin inda sun ka sifanta musu macizai tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka aswatan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka eh, katsam ko inda kowa zai ji tsoro wasu awu da shatta sannan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsari na dago abin nan daban-daban waja'u bi sayrin azim sun ka taho da sihiri babba kuri ba qur'ani yace sihiri babba wa tabi'a in nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi yaqinan ko da yake wato hakikanin shi haƙi walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talabu hibalan ayadda sun kai sai sun ka nemi yagwai tiwalan masu tsawo wa akhsha sannan da ita ce? wato abin sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bizza'i biki da wannan eh, zaiba Waje a luda tilka al-isi kan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zaiba aidan kuma ma athara fiha haru shamsu lokacin da zafin rana yayi ya shiga cikin su yayi yayi tatiri cikin su ta harraka sai shuka motsa wal tawabadu ha ala balin sashi ya motsa ya fada akan sashi hatta ta khayyala lin nasi annaha hayatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace ne, kuma sannan ga saututtuka an na tsoratarwa mun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura eh, an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi fata Musa shi ma ya ji tsoro eh, to amma ga abin da Allah ya ce masa wa wahaina wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha yatalaqqahu ma na ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alika saka abinda an wahayin jefa sandar kadai fa sai ga sandar bayan ya jefa ta talqahu ma ya fi kun tana tsin tana har hadewar abinda suke karya da shi sai tana kama sandunan nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق غسكي أتبين تتبتا وثبت وظهر غسكي أتبين وبطل ما كانوا يعملون دعا بنا سلطة سنة إكتا نسيري يباتي إنا يبقى دعا أنشاني إنا أبن إنا سنجنا دعا أنشاني إنا أنكي دسو وغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا انقلبوا Wata wato tunda an ka canye kun kowa sai ya tsaye a rasa abin da za a ce ko gule sai aka rinjaye su fir'auna da mutanansa kowa ya shiru hunalika a can kowa ya tsaye mun kalabu gina sun ka juya suna ƙasƙasattu kowa ya juya wato bai san abin da zai yi ba ya wadakanci ya zo gare su saru dalili na kaskasatu to ci gaba wa ulqiyat taratu sajidin to amfanin ilimi wato mai ilimi kullum ba ya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya yi ƙarhin su kun ga nan da na sai sun kai imani wa ulke sarar sajiri ne an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu sujuda sai su kawaɗe suna sujuda sun ce mun tuba قالوا قالوا آمنا برب kuma wato um, sujudan nan da sun da suka faɗi suna yi ba ba cikin hankalin sun ka don ce an kai an ka jefar da su wato ba san da sun ka faɗi ba hmm. to qalu amanna bi rabbil alamin ka ce mun yi imani da ubangijin talika mun yarda wanda Musa ke cewa a abi uh, fir'auna na zaton shi yace suka ce a'a rabin musa rabin musa wa harun ubangijin musa da harun ni ilmihim bi anna ma shahaduhu min al-asa don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an yakuna bi sihir bai yuwa to qala fir'aun kun ga wata ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali qala fir'aun amantum bi qabla ana أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون to da ya ga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko to fir'auna don ya hana mu mutane ya faɗa su da faɗa wato kuma faɗa na iya siyasa kai karkatar da mabiya Kale fir'aun sai fir'aun ya ce a amantum bihi qabla an azala lakum kun yi imani da shi tun eh, abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani <laughs> ne tun bai yi muku izinin ku yi imani da shi ba ku yi imani da shi inna hadha la makarum makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi alitakar jumina ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin nan kun yi taron masu siri ne suka taho wato don su hidda mutanen gari daga gari su rike wato kenan za ku kore masu iko eh fa sawa ta'lamun siyasa eh fa sawa alamu za ku sani zan abin nan za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'anna aydiyakum وأرجلهم من خلاف ثم لأغلبنهم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce laukar da an ya kun lalle ina kakka tsewar hannayenku kun da kawakunku. min khilafin ko in yanke hannun shi na dama da kawar shi ta hagu ai yadu kullu wahidin al-yumna wa rijlu al-yusra wato hannun dama da kawar hagu haka zan yanka ku sun mala usallibanakum ajma'in bayan haka nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya ganku ajma'in gaba dai qala hadal kalam ya faɗi wannan magana tahawifan lisahara don ya tsoratar da masu sihirin wani kan yi sake fa'ukular ama kuma ya juyar da hankulan mutane su bar tunanin abin da ya auku na musa wani nusihin ma a saba ya mantar da mutane abin da ya same shi mil hazimata na karyewar yakinsa wai za Allah amra makidatan mudabbara yan mai da al'amarin kamar wani makirci ne wadda yake tsakanin Musa da waɗanda masu sihiri sun ka shirya baina Musa wa Sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai fa yarudda zalika ma fatahu min thiqatil amma kuma da wannan zai mai da abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane sun amince masa kun ga yanzu nan da an karin jaye shi mutane za su fara tunani to don ya mai da wannan kuma wa masaharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fama khafu ba su ji tsoron shi ba iz da kada iman bi kulun domin imani ya riga ya riga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum wala hmm. yarji'una ila al ba shi wasu koma zuwa ga kariya saboda haka wato ba su damu ba ga abin da sun kace kanu qalu inna ila rabbina munqalibun kalu sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga ubangijin mu wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba kai komai ba ka mu ma mu yi shahada ci gaba wa ma dan bi illa alamanna bi ayati rabbina lamma jaa ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين wa ma taqiu na kuma ba za ka yi muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun kai wanda za a ce an yi muna an yi muna wannan azaba saboda ita ba fate illa an amana bi ayati rabbina fate mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don ɗaya mun imani da ayoyin ubangiji mu shi Allah ya mu lamma ana lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun maraja ila lahi bi du'a bayan haka na suka fita bugan da fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi liyinahu ala ta'ammuli azab fir'auna ya Allah ka taimake mu ga daukar wahalar shi fa qalu suka ce rabbana abrikalana sawan ya ubangiji ka zuba muna hankuri inda ta ma tawa'adahu ubina lokacin da zai aikata abin da yace zai yi muna na fakka hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja ku fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimina ka karfiran mu muna musulmi hada akhil mahadari kenan da wannan magana faifai ya kare na na tsira to um, wala dari ba mu sani ba hal ala fir'aun bi saharati ma Adamu bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yu ko bai aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abin da az-zahiri irin wannan shi ma ya tsoro ba zai iya ba kun gane ko walam ya kadir bai samu ikon yin haka nan ba li ta'ala an wa man tabakum al-ghalibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda biyu sune masu rintaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙarin halin dai abin nan magana don ya nuna wata shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙarin halin cewa kashe su mun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba wa qala al-mala'u min قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويترك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da farkon wancan eh, tsere ta kare ina Musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma Fir'auna ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qala al mala'u mashawarta suka ce min kawai Fir'auna wato mashawartan Fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa fata zai musa wa kawo mahuli musu dufi al'adu za ka bar musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin ƙasa domin in wada mutane cewa akwai wani allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun ɗauke mutane daga fir'auna wata shi an banna su kenan wata za ka bar musa da shi da mutanensa don su yi banna cikin ƙasa bi du'a ila duka da na ce su yi kira zuwa ga saba ma wa yadda raka wa alaita ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana'a lahum asnama ya aikata musu gumaka sigaran kanana ya abuduna su su bauta mu gumaka wa qala ana rabbukum al'ala sannan yace ni ne ubangijin ku wanda ke daukaka wa Rabbu ha kuma ni ne ubangijin gumaka wala za qala rabbukum al'ala kala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar Musa da shi da mutanensa su yi banna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka sanu sanuqaddilu abna'ahum ai za mu karkashe su duk ƴaƴan da sun fa za ƴaƴan sun haife maza za mu karkashe su wa nasahi nisa'uhum sannan mu rayar da su, in sun haifi ƴaƴa mata mun samu bayi abin da mu kulle su ka fi ilina bihim min qabl kamar yadda ka aikata da su za mu ci gaba da karkashe su maza sannan mata mu bautar da su wa inna faqam qahirun kuma mu masu rinjaye nan cikin masu rinjaya ne saboda su har abada ba za su rinjaye ba wasuna wa hada ayyul muhadar wa ta wannan shine shawarar da an kai to ci gaba qala munzir qawmi ista'inu billahi wasbiru inna al-arba lillahi yuridha man يشاء من عباده والعاقبة للمتقين to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa summa yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qaumahu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk an wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su washaka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo kara ga musa ga musibar da ta same su wa huwa hadal mahdur wannan shine wannan faifai da attafi kala musa li qaumi musa ya ce ma mutanensa lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa istainu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri <laughs> eh, ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardu lillahi wato ƙasa ta Allah ce ha man sha'u, yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadahi daga bayansa wala aqibatul muttaqin sannan aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar da ka ji tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu min min qabl an تاتينا ومن بَعْدِ مَا جئتنا هَذَا عسي ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ to da Musa ya yi yauwa mutanensa gargaɗe ce ku yi hankuri sai ga wasu masu abin nan masu rauni rauni ƙalu sai suka ce wato suka ce ma Musa ai na min kabla an na an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'd ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri eh, wa har yau shi hankurin kada hmm? sara ku kwani hulka dokun ku dai hankuri ana tsammanin ubangijin ku ya halakar da makiyin wa ya kun fil sannan ya ba ku abin nan kasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin kasa fayan zurka wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun ka yi ayyabtalikum da Allah zai jarrabe ku da ni'ima wato ki ba ku kasa wa yara ya gani na ha bil islahi na bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takfuruna bil kufar ko ko za ku ce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane ko to ci gaba da ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقض من الثمرات لعلهم يذكرون to bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma da daga abin da aka fi nan a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wata kullun a jarrabi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su yi imani su roƙi musa ya yi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi ya ce wabada siya ah, musa wa ƙaunin wani magana kuma ta komo musa da shi da mutanensa Wai zukur fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa fa ya ku zuku mullawa yadda allah zai kama su bi akibatin zulmi saboda akiba ta zalunci wadda guyan da tare haddi mu ya haƙiƙa iddata Musa li bayan haka ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanensa wa da abu da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi eh, yudhallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ne gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ƙisatu kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙisa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa faƙala ta'ala allah ya ce wala kada akhalna ala fir'auna bisini wato mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wata shekaru na fadi wa naqasim min ath-thamarati da ragewa ga 'ya'yan itace ya yadhakkarun ko za su wa'azu wato wannan shine musiba ta farko wadanda an kai musu an hana musu ruwan sama saboda haka abinci bai isa ba to ci gaba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تفدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to fa idza ja'alhum alhasanatu in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yan wadata ko an kai ruwan sama da lana hadi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacin mu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yanta sai mutai ya san in wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaya rubu musa ta musa ka mu da wannan ciwo da shi da mutane <laughs> wa mamma ahu da wanda tare da shi minal mu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda lahi shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin karam la alamun amma mahi yansu ba su gane ba sai ya ce wata don mun bar gota mu kuma ka minna Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawo ba wato suna so a fada su kenan a ita duka eh ko shi yasa ake son wajen roƙon ruwa musulmi da kafin su eh, to wato um, roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tun da ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai wa kuwa sai ya mai da shi umcin nan ga barin bauta ma kuma ko kuma bari al'adunsa muyawu wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa da ba abin nan fitar musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na ayyuwa wannan ya zafi suna ga musulmi ko masu launin imani ko ko gare su To kuma inda duk an kai musiba sun karoki Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mayar su juye su ce sihiri ne wa qalu suka ce mahma ta ji nabi ne ayati duk abin da ka zo muna na wata aya ya tsara na da don ka je mu da ita Ba kuma nan da kabi mu zama masu imani ba duk abin da ka taho muna da shi na wahala nabi ne ne sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu imani ba Ba huwa wato wannan ya zo saurin kai alladhi la la taruhu bayyana wanda yake ah, to abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa ulinul israr ala takdhib wa kana ya bayyana da zai doge karyatawa wala ya fa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atakum azab wal bala bayan haka nan musiba za su zo musu kun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta kujjoji to ci gaba hmm. shine istidraji عليهم الطوفان والجراد والقمل آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ba an ce ko da yake musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su komun to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an su ka zo fa arsalna alaihim tufana mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila eh, ila khuluqil jalisin sabata ayyami wato ruwa in kana zaune cikin gida wato hagga har ga makoshi duk gidaje sun cika da ruwa bakwai guda ah, sannan su sai ga Musa ka yi muna addu'a kuranye wannan musiba yan kuranye su ce shi ya kawo mana shi umkin <laughs> Wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk shuka su kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an kaɗe ɗaya fara ya shi ya kawo wuta wal kummala sannan kuma da kwarfata su su abin da macen ya itace mm, susuwa gumda au nau'i min al ko kuma wani nau'i na kaska eh fatatta bi taraka da to <laughs> menene wai san gumda ba menene gumda wannan ba mai shiga cikin itace tana canyewa <laughs> eh? bayan haka nan wato duk wanda ya kudin abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su faɗi domin wato wannan sura ta ce bayan haka na su roƙi Musa kuma abin nan yi addu'a Allah ya izar da shi zai ce kuma shi ya kawo mana kunci. wal da fadi sannan ka aiko musu da kwaduna famal abuyutahum wa ta'am ko ina fadi shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fim yayin jini wato abin nan ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roka Musa ya addu'a a ɗebe sai su komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai ma fasaka baro sun kai girman kai an iman daga bari imani biha da ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zama mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafe hasken zuciya shi ki imani har abada Allah tsare to ci gaba walamma ala al-murjidu qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima a'ida indaka كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musulmi lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roka yi musu addu'a wadda ma wuka alaihim murjatu lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwaɗi sun ka zo ko wani abin nan in ya zo qalu ya musa du'ulna rabbaka ya musa ka roka mana ubangijinka bima ahida inda ka don alkawalin da ya yi ma na cewa in in yi addu'a zai karɓa kuma zai yi azaba da in ka sharta annar rijis lalle in ka yi muna azaban nan kwaɗin na sun ka tafi ko wannan na sun ka tafi da numinan na laka za mu yi imani saboda kai wala na maka bani isra'ila kuma za mu saki bani isra'ila inda dukkan ke so ku tafi tare da su eh ya nuna kenan eh, shi dai na imani shikenan sai ana son ɗaya ya saki bani isra'ila su hita hmm. eh babu wani aiki da kun ba wata sallah ba wani azumi falan ma kashafna falan ma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza yanqudun wato kullun wato imani shi adda wuya domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka haɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi fi komi wuya kun gane ko to saboda kafa shi adda wuya wanda ba ka na anan gurin jizawa to lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum baliku zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yanzu sai ga suna walwalewa wato kullum tuka azaba ta zu. su roƙi musa musa ya yi addu'a mukuran ya musa azaba sai su warware kuma ba ta sun ce saki bane isra'ila ba sai su warware magana ayyan kuluna adam su warware alkawalin su wai shirun su doge alakawalin bisa ka su wa kuwa buwa zaun alal khamsi wata wannan magana duka an za a watsa daga waɗancan masaloli biyar in arsalna alaihim tufana wal jarada wal da wanda fadiya wadda ma kun gane ko yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa yatlubuna min usul nemi addu'a wa yas'aluna su roke shi an yatluba lahum kashfa ma naslabin wato ya kuranye ya roƙa musu kuranyewar abin da ya sauka gare su wai wa idu no su mai alkawari bil iman bihi wa irsal bani isra'ila ma za su sake shi za su sake bani isra'ila su tayin sun kaga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'u la shi kuma shi roki Allah fa kashifa anhum eh, ya kur dan ya kuranye musu ya kuranye fa yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kaɗan. su mai yanku su adam sannan su walwale je kai wannan sihiri ne ah, abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qawlun hum balighuhu ay balighu nihayat al-ajal kullun dan lokacin da kamin su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qarewar shi fa ajau an-nufusa sannan sai su zo ga walwale wa alkawali aqaba inqida ala ajalil al muhammazkur ko aqiba an inqida al ajal mazkur ko da yace wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan su ga shiru na sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u mm, ko faja'u, faja'u. an nukuta wato sai su aukar da mm, su aukar da abin nan walwale alkawali aqiban kiban kida ila ajali bayan eh, bayan karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba hmm, fanta kamna min eh eh yi hakuri ha mu kai ga wancan فانتقمنا منهم فأورقناهم باليم بأن إنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها to karshen al'amari fanta ta kabna min sai mun kai musu azaba gaba ɗaya ba da an anwa'i ta bayan na'ukan nan biyar ana yi ana ana abin nan cire musu gaba ɗaya da yanzu sun ki sai aka yi musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim da kowane lokaci da azabar shi ruwa da daukan tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun ka roki Musa ya addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su warware to karshe dai mun kai musu azaba gaba daya ko agar kana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku bahadul milwa da cikin abin nan eh, bilax na radisi kenan bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu ka nutsar da su gaba ɗaya domin sun ƙaryatar da ayoyin mu ko ƙaryata Musa game da ayoyin mu wa kanu an ha gafilin sun zan masu shagala da gare su wato sun sun kau da kai sun ki kula da su wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe Fir'auna to sai mi kuma mm. to ashe wannan kisa ta nuna mana kenan wato tsayawa a muƙabila tsakanin kada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarauta shi akrama kallah farkon wannan kissa Musa alayhi salam ya isa wajen Fir'auna bai nuna cewa wani ranka ne ko abin nan ba sai aka bakare shi الذي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما خبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan an halaka fir'auna sun ma ashar ila aljanib al-akhar yayi isharar zuwa ga gefe guda wa huwa ma inda ah, wa huwa inda ma amana al-musallafun lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani sun bi musa ko ah, wa qabla an yazigu ah, aqabahum bil iman baka gabanin kuma su karkace su ma wata ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kaza shugabannin kasa gashi wa wa warasana alqawma alladhina kanu yutadafuna masharik al-ardi magharibaha wato mutane muka gadar da mutane waɗanda ake ragani masu rauni su ne bani isra'il an ka bautar da su ana kashe 'ya'yansu sai yau muka gadar da su gabas cin din ƙasa da yammacin ta Allah ci baraka na fiya wanda yake Musa albarka ci bil ma'i mun mun tammi mata albarka da ruwa wa shijara da ita ce sifatun lil ardi wannan sifar ƙasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wato gabacin kasa da yammacin kasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin kasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamuhu alaihi man kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka na suleiman dawud da suleiman ya anna dawud da suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana min bani isra'il wa kan malaka al-ard da suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wata mal kalimatu rabbikal sannan kalimar kawar da an mai kyawo ta jika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu dauka kashi. ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma saboda hankulin da sun kai ala a duniya kenan yau Allah ya dauka su wadammar na ma kana sun fir'auna mun ka daraka ki abinda fir'auna ya zan yana yana aikatawa wa ku da shi da mutanensa min al-imarat na gidaje manya da suke yi wa ma kanu rishin da abinda sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin nan sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai bi kasarin ra'i wa qura bi lamha wa ya'rushu ay yarfa'una min al-bunyan abinda sun kazo suna daukawa na gini wa hadha akhir qissati fir'auna wa qawmi wannan shine karshen kissa fir'aun da shi da mutane sun halaka an gari kasa ga wasu masu rauni wa qallaku halakan sun hadu da halaka su li adam ittifa'ihim lil munziri as-sadiq don rashin bi ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun matamlil kissa bayan haka nan kissa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin na faifai sabo kissatu bani isra'ila ba da tajawuzul bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatatta walam yatul bihim منذ أن أن أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم fata kawo ga shi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musuluncin nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun fahimta ko Ga shi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya sunan ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun shikenan farkon abin da idanun sun ka gani ala qaumi yakuna la asnamin law sai sun kawo su mutane na Hausawa al'ada su Ah, a ta yi gindin ice a yanka ah, abin na ya eh, sarko <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun kamar da wannan yanka ga yasin kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin wato wancan ne aka dauko an ka samu wannan to ci gaba wa za'awna bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila al-bahra mun ka ketare eh, teku da bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan an kashe fir'auna fa atawu ala qaumin yakufuna ala asnami sun ka zo ga wasu mutane da ke eh, abin nan lazimta kun ga wato ibada ta musulunci babu babu lazimta ayi hmm. a kare a wace zuwa amin neman abinci amma a zauna a yi tayi wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga gumakansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci ƙalu sai su bani isra'ila sun kace ya musa Allah na ila ka sanya mun abin uh, gunki wanda yake za mu bauta mai kamar lahum ala kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka qala innakum qaumun tashhadun sai Musa yayi fushi yace ku mutane ne jahilai yaya abin nan Allah ya kar da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan kuce ku kuma ku koma ga bata ai hay su qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum ni'matahu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an wato wanda ya alaikum ga gare ku ma mu da abin da kun ce na ta ka mutu goma ka wato ku bar Allah kenan to <laughs> inna haula'i inna haula'i mutabbaru ma hum bi wa babilun in na يعملون waɗannan mutane da kun ga suna lazimta suna ta bauta ma gumaka mutabbar amakun fi wato abinda suke ciki halakakke ne ba na gaskiya bane wa batilin ma kanu amalu abinda sun kaza suna aikatawa batacce ne bai da kyau kada ku ce ai ku koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karo ki ai musu gunki to ci gaba qala awayra allahi abghikum wa huwa ala alalamin to bayan ya yi musu hada sannan jawo su ga addini na kwarai don wato in ka abin nan kullun Ah, in za in mutum na da mugunyar sanda kana son ka karbe ta to kada ka karbe ta ka shi zaune ah, sai ka kawo masa ta kwarai don haka yace qala eh, a gairan lahi abikun ilahan wani Allah shine nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa faddalukum alamin alhali ko ubangiji shine ya fita ku bisa ga sauran talikai da imani ko jikokin annabawa ai fi wata wato mahitan zamanin abin mahitan mutane cikin zamanin ku domin daga baya ba su ne mahitan zamani ba lokacin da sun kawalwale kun gane ko to wa وقضينا لفرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to ya ci gaba da shiryar da su wazkuru kuma ku tuna idan najena ku lokacin da muka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen fir'aun ya sumu na kun su wala azabi al hali mutanen fir'aun suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashi ƴaƴanku yuqatiluna abnaaku suna karkashi ƴaƴanku maza wa yastahilna sakun suna barin 'ya'yanku mata suna bautar da su A abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan tsarsuwa da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azimin mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala tattaizuna ba za ku astuba ku bani isra'ila watan ta kuna ku hanu amma kultun ga abin da kun kace na nema abota ma a ba ku wani abin bautawa min qaulikum na ilahan ba ku tuba ne min eh, qaulihim Allah na ilahan to ci gaba وواعدناهم موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشرين فتمني ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين to ba ya hana su bota ba abin nan ya ja hankalin su ga imani to kuma kamin abin nan lalle a ba su wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara akan sa walwalewa shi ke yi to sai Allah ya ce masa sun mai yabtadi'u mashhadun akhar sai ga wani faifai kuma ya fara wa huwa istidadu Musa lil mawqif tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhum wato mai ban tsoro bayna yadai gaba ga Allah fi hadhihi alhayati dunya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhi amma kamin ya tafi kuma ya wasiya ga dan uwansa Harun eh, qabla zahabi gabanin tafiya shi li hadal liqa'il azim gamuwa wannan gamuwa da Allah mu'adda mai girma liyati ya qauma da risalatu wato zai tafi ya kawo musu abin da za su yi al-mufassala wanda yake da hukunci da daki daki ittiba'u ha min min tashawwuq ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kafirci wal wataniyati da bauta ma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi komi abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abinda za ku yi nukallimu za mu yi mai magana inda ta haɗa kun karewa kwanukan nan bi an yasu ha kuma an ka ce shi azumin su kwana 30 wa hiya zul iqda wato shine azumin zul iqda bayan shawwal sama ha sai ya tafi yayi azumi falamma tammat an kar kullu famihi wato lokacin da yayi kwanukan nan talatin sun kai sai yayi aswaki wato abin nan dan ya ga bakin sa na wari kun ga in mutun yayi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki ba taka sai yayi aswaki fa amara kullahu da asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri kai ta sharri ce ya yi an asuwaki Allah bai ce masa ya asuwaki ba shi da kai ne ya bai kamata ya tafi da warin baki ba Eh, saboda aka yi asuwaki sai Allah ce to ƙara goma eh. kun hamda ko fa amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimu hudan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wani bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su akwanukan hajji fatamma miqatu rabbi miqatun ubangiji ya cika 40 na lailatan dare 40 ga 30 na harko ga goma na kari wa qala musa li akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala tabi sabil muslimin kada ka bi hanyar masu banna ku koma kuna bauta mu gumakan kan nan domin ya ga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautar abin nan ka ku bari sai na komo to ci gaba wala ya nuna kari a cikin addini ba shi da ko da alheri don wasu suna in suka yi rukuyi din nan yanzu ga ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba wala ma ja jaa zalimi limiqatina wa kallama rabbu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ثم يأتي مشهد رهيب سيقع وانا فايفاي من بانطور ويازو Kai su fitar sallahu nabiyahu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al-mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala nadari na hannu kai fa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu li ah, ah, ko li abdi Musa ga lokacin da yake wa Musa magana mun sani ah. ya hi karhim wala kai fa talaqahu Musa kuma yaya Musa ya ji da kunne ya ji ko da yaya ya ji ba mu sani ba wata sumiru zalika muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai yiwa gare shi fa yajibu imanuna bihi jumlatan wajibi ne mu ce ya auku sun gane ku dunkule to wala ma ja'a Musa mi miqatina lokacin da Musa ya zama katin mu lil waqti alladhi wa anna ga lokacin da mun kai masa wa'azi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalamat arabi sai Musa ji dadin magana Allah fa ishtaqa ila ru'yati kamar yadda ya ji magana ya tsammanin kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba don su ke kawo ma ilmi ba domin ilmi kana samu su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun wani da ko to ya ji saura gani na saboda ka ya tsammanin yana yiwa qala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi alalan tarani sai Allah ce a'a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la kadiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko wato wannan cewa ba za ka ganni ba eh, abin nan yufidu an imkana ru'yatihi ta'ala yana yiwa wato kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil akhirati amma lahira banda nan duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba uh, abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka kariya wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma uh, yana abin nan ya koyi wani saboda wani uh, ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta homai da shi ba hmm. kun zane kun a wujuhun yau mai idin nadira ila rabia nadira don ya nuna lahira yana yi wa idb zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi walakin zai ila jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana bari in nuna ma Allah ya ce wa Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kaidi dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karihi ko bai da rai irin naka ko ba mai laushin jiki bane kamar ka fa in istakarra makanahu in ya zauna wurin sa bai gushe ba fa sauka tarani zaka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu liruyati wato in ta tabbata liruyati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqta laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan ma ta jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai zahara min nurihi qadara nisfi amulatin gurgudan abin nan rabin amula wannan ita ce ai ake ce ma amula gehen wato abin nan kan yatsa to gurgudan rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya mutum ya ce an mula shi kun bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka nace kama fi hadisin sahahul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh, eh ta tabbata ko liru'yati in shi dutsen ba ba sauka tarani wato ta tabbata kenan za ta tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana liljabal ga dutse ja'alahu da kan sai ya mai da dutsen gari bil da dakka kenan wa qur'a bil maddi ka madkukan wato gari mustawiyan bil alwan da ke ya ya zayan tsaye da kasa addaqu wa daqu bi ma'ana ko daqqahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen na sai ya rushe wa harra musa sai kashi musa ya fadi alhali yana tsoman mai magashiyan alai ya suma li hauli mara don tsoron abin da ya gani a afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan falka wadda ya tsaya yayi ai kun wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar ma Ah, tubtu ilayka na mai da al'amari zuwa gare ka min su'ali ma lam umar bihi ta roƙon nan da ni baka roƙi baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba eh, eh. kenan wannan ya nuna Allah na ganuwa hmm. sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba a umarce ba umarce shi ba eh wa ana awwalul mu'mini kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani kun fahimta ko a da haka na yake ki hmm. haka maka kallon eh. tambayar malamin nan eh. cewa da ya kinan nan Allah ya ah, wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa eh. bai tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka ha an sa lan inda an ce latara ni yana yiwa anan ko kuma ba a gani na gaba daya amma lan yana korewa mustaqbal hmm. a eh. nan wanda a nan suka rika suka rika bayanin cewa suna gidan Allah za mu kai su mahaukata ko kuwa kafirai ah, wato kafirai ne hmm. wannan magana ce ba ba a a hmm. ce ba a ce ba a ce ba A ce ba a saurara ne mu ci gaba ya mu إني صغيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to faifan dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa ƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala nasi ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci da risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata qira'a risalati wa bi kalani kuma maganar da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na kebance ka da shi na zabe ka da shi fa kul ma ataituka ka riki abin da ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka cikin masu godewa li an umi eh, ga umomin da ni ma wato ka gode kuma ka tsaya inda na tsaye da kai to waka tamna lahu wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to wakatabna lahu fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato wakanan min sidiril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne magariya magariya aljanna ko kuma lu'ulu'u wanda ake ce ma jad ko zumurrud nau'uka ne na lu'ulu sab'atu wato allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yutaju ilaihi wanda ake bukata gare shi dini ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khuzha bi quwwatin sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi da jiddin da ah, da ƙarfi wa ijtihadin da kokari wa amur qaumaka ya'khudhu bi asani kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda su yi su gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun hunna umul kitab bayyanannu wanda yake su a sun kafiyawa wa ukhra mutashabihat kamar a ce Allah yadda yadda ya taita akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda ya yi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da mahi kyawo kenan wanda abin nan mutashabi ko sun imani da shi saurikum darar fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa hiya misr ba'da hilakin bayan halaka na zan mai sheku masar ku gani ta bi rubin don ku kula da su duk wanda ya saba ma'alla haka za a yi masa wa ma'anar qira'ati abinda an nake nuhin da za a nuna musu al bi tariqil wato kenan za a shigar da su masar wato sun gade ta wa yu'ayyidu qira'atu man qara'a sa'urifukum ga wata qira'a kun fahimta ko eh, sa'urikum kenan sai ce sa'urisukum kama kama fi qawlihi awratna alqawma alladhina kanu yusaddaquna masharik alal magharib wa da muka karanta da kun fahimta ko summa bayyana akibata man yatakabbar bayan haka nan ya bayyana akibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta li bani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an ba su mulki kada su girman kai yan su yin girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada su yi aiki idan aikin fir'auna wa ashbahu da waɗanda ya kama da shi